بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta hudu ga watan hudu hudu ga watan rabi'u a tsani a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 23 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladiya da izinin allah madawakin sarki za mu ci gaba da karatu wani littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laifi al-musmudi al-andalusi muna cikin kitabu zaka kundi na goma sha bakwai da yake magana kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen zaka kuma mun karanta hadisi na 624 a babi ko kuma babi na 26 babu shitira da kati fiha babin da yi bayanin hukuncin mutum ya sai zaka da ya bayar zaka da ya fitar ya halatta ya sayi ta ko ya halatta ya karɓe ta aro ko makamantan haka to da muke wannan a darasi na 158 sai kuma muka karanta fa'idoji na bayar da zakka fawa'idun zakka wa hikamiha fa'idoji na bayar da zakka da kuma hikimomi da suka sa aka shar'ata zakka daga cikin littafin az-zakatu fil islam fi kitab wa sunna na sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani wanda muke darasa hudu a ciki waɗannan darussa hudu su ne darsi na 159 da darasi na 60 da darasi na 61 da darasi na 62 darussa hudu kenan duk mun yi su ne akan abin da ya shafi fa'idojin zakka yau a darasi na 163 za mu tashi a babi na 27 babu mantajibu alaihi zakatul fitr babu mantajibu alaihi zakatul fitr babin da zai yi bayanin wanda zakar da kai ta zama wajibi a kansa ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu kun ga za mu shiga wani tsagi na abin da ya shafi zakka wannan tsagi shine na zakar da kai ita zakar da kai ta fita akan zakar kuɗi ko zakar amfanin gona ko zakar dabbobi kullum da ke ko ita zakar da kai abin da ke sawa a yi ta shine godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa maka kammala azumin watan ramadan godiya daga cikin hikimomin shar'anta zakar da kai shine godiya ga Allah maɗaukin sarki da Allah ta'ala ya mana muwafaka ya mana gamdakatar ya sa aka kammala azumin watan ramadana da mu daga cikin godiya akwai wannan daga ciki akwai kabarbari ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم tashkuru. sannan daga cikin hikimomi na shar'anta zakar da kai akwai tsohoratun lissa'i na biyu kenan fa'ida ta farko godiya ga allah matsaukin sarki akan ni'ima ta kammala azumin watan ramadan hikima ta biyu domin ya zama tsarki ga mai azumi ai gaga zakka tsarki ce ga dukiya da mutum da datti-datti kazanta-kazanta da ya yi kokarin ya kauce musu ba su kauci ba dai su ne ausahun nas kamar da makaranta hadisi da muke karanta kafa saka ai zaka ausah ne datti ne to hakan nan zakar da kai ita ma waɗansu allahau waɗansu maganganu da bai kamata mai azumi ya yi ba sai kuma abin nan halitta ta mutuntaka na cewar shi mutum ne kafa ta zame ya dan yi kaza ya yi kaza ya kaza to wannan sakar da ifitar ta kammala azumin watan ramadan ita ce tsarki na waɗannan maganganu da yi ko waɗannan abubuwa da yi da suke zama kasanta ga azumi to su ne ya yi abin nan ya wanke su shine tsohuratun lissa'i tsarki ne ga mai azumi to kun ga daga cikin fa'idojin shar'anta zakar fitta kai kenan domin ya zama tsarki ga mai azumi na maganganu da wasu tasarrufat wasu ayyuka da yi da bai kamata mai azumi ya yi ba wanda yake waɗannan kuma ba sa kaiwa ga lalata azumi duk mutumin da ya yi abin da yake kare azumi ko ya yi zakar da kai sai ya sake azuminsa ina fata mun fahimci magana ta da cewa kada ya an ci ayi tsoratul lissa'in ce to duk abin da mutum ya in ya zakar da kai to ya riga ya kware a'a zakar da kai tana kankara abubuwan da bai kai a ce sai mutum ya sake azumi ba ne da dai sauran waɗansu abubuwa hakan nan hikima ta uku na shar'anta zakar da kai ita ce ƙo'umatalin masaki abinci ne ga miskinai ai ranar sallah ranar sallah ce rana ce ta farin ciki to shine ake so da mai kuɗi da mara kuɗi ranar da mai sarari duk dai ai tarayya a wannan farin ciki ɗin maimakon ga ta ranar sallah kuma a ce gaba ɗaya mutum ya zo yana allah ya ba ku mu ina fata mun fahimci wannan da kyau to ba a buƙatar wannan shi yasa ga ita nisabi na zakar da kai ai mana da nisabi na zakar dabbobi shine in raƙuma ne su kai biyar daga lokacin da mutum ya mallaki raƙuma biyar ya mallaki nisabi na fitar da zakka idan awaki ne su kai arba'in idan shanu ne su kai talatin idan amfanin gona ne ya kai wuski biyar abin nan sa'i ɗari uku wanda yake shi ne buhu shida jumbo kenan buhunan muna buhu shida da da cimbi haka wanda ya kusa kai fafaki na bakwai ɗin bai gama cika bakwai ba duk wanda ya noma abin da ya kai buhu shida na bakwai ɗin bai cika ba to ya noma abin da ya kai zakka ya noma abin da ya kai zakka daga nan abin da ya sama to duk kaga waɗannan su ne nisabi to amma ita zakkar da kai nisabinta ka mallaki abin da za ka fitar da zakkar da kai shine ka mallaki abin da ya kai cin yau yau rana sallah kuna ji da ke ko yau abin da ake nufi da yau din shine rana sallah in dai ka mallaki abin da za ka ci a ranar ka ware shi gefe guda to sauran abin da ya ragu za zakar da kai ta hau kansa ka mallaki nisabi misali a ranar sallah za ka ci abin ya kai mudu uku shine zai ishe ka batun wai za a rarraba makwata ba shine muke magana a kai ba za a yi tuwon sallah a rarraba makwata ba shi ake magana ba kai da iyalanka ma'ana kai da wanda cin ciyar da su ya zama wajibi a kanka idan ya zama na mudu uku ne abin da ka mallaka abin da mudu uku ne zai ishe ku sai ya zama na kuma mudu biyar ka mallaka to yanzu idan aka cire mudu uku saura nawa biyu shikenan wannan mudu biyun zakar da kai ta hau kansu ko bai isa ba gwargwado abin da ya isa shikenan gwargwado abin da ya isa shikenan to kun gani wannan shine nisabi na zakar fidda kai muddin mutum ya cire abin da ya zama wajibi a kansa a ranar sallah ku lura da kyau ranar sallah domin ita ce ranar da zakar fidda kai take zama wajibi amma ana igoba sallah ko ana ijibu sallah zakar fidda kai bata zama wajibi ba a wannan lokaci to in mutum ya mallaki abin da ya kai nisabi me nisabi shine ya kai abin da ya cire abin da zai ci a ranar sallah to zakar da kai ta zama wajibi a kansa a sauran wannan shine nisabinta idan ka ce menene nisabin zakar da kai ana nufa faɗar abin da ya saura bayan mutum ya cire abincinsa shi da iyalinsa na rana abin da muke nufi da shi da iyali shi da wanda ciyar da su ya zama wajibi a kansa to abin da ya saura shine nisabi na zakar fidda kai ana kiranta zakar fidda kai ana kiranta da zakar kono dalilin da shine faɗin Allah ta'ala da ce qad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbih fa salla ubangiji subhanahu wa ta'ala ce qad tabbas dahir aflaha ya rabauta man tazakka dukkan wanda ya tsarkaka wa zakara sma rabbih ya ambaci sunan ubangijinsa fa salla kuma ya salla sai malamai suka ce wannan ita ce zakar fidda kai shine qad aflaha man tazakka ya raba wata wanda ya fitar da zakka saboda me ta zama zakar da kai ai Allah ya ce wa zakara suna rabbihi kuma ya ambaci sunan ubangijinsa shine zikiri da ake yi na zuwa masallacin idi fasalla kuma yayi sallah sai aka yi atafi ma da fa'un domin atafi da fa'un yana nuna litartib daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kuma ba tare da tsawo ba summa shine daga wannan sai wannan amma da tazara amma fa'un daga wannan sai wannan ba tare da tazara ba kaga tazakka ya bada sallah ya bada zakka wa zakara suma rabbi ya ambaci sunan ubangijinsa akan hanyar shi ta zuwa masallacin idi fa salla yi sallah kaga daga zuwa masallaci sai sallah ana fata mun fahimci wannan da kyau sai malamai sun tafi akan cewar zakar fadda kai ake yi sai dai abin da zai kawo wannan fassara <clears throat> alama tambaya shine ai suratul a'la sura ce makiyya ita kuma sura ita kuma zakatul fitri su a hukunci ne madani wanda yake asali ma shi azumin ma madani ne kafin a kogawa zakar fidda kai din ji da ke ko sai waɗanda suka wata fasara suka ce a ai da yawa akwai ayoyi da aka saukar da su amma ba a lokacin da aka saukar da su din ne aiki da su ba sai nan gaba kamar sahihu zama da jam'u wai waluna dubur bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amara umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu ya ce bai fahimci aya ba sai ranar badar kuma suratul qamari sura ce makiya da ittifaq da ijma'in malamai sun tabbatar da suratul kamari sura ce makiya to amma kuma yakin badar an yi shi ne a ramadana a cikin a shekara ta biyu bayan hijira aka yakin badar kuma sai Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu ƙamar ah, sura makiya ya ce sayihu zamul jam'u da sannu za a rinjayi dandazan jama'a ɗin wai wa luna za su juya a guje su tsere umar bin khattab ya ce wannan ta sauka ne a badar me a badar A kan yakin badar wanda yake kuma lokacin badar ɗin bai yi ba ina fatan kun fahimci wannan da kyau na faɗin Allah ta'ala ah, qad aflaha man zaka wa zakarar su marabbi fa shalla wannan ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri tana magana ne akan abin da ya shafi zakka ta fidda kai kullum da ke ko zakka ta fidda kai saboda haka zakar fidda kai zakka ce da take shar'antacciya ba a bace da mutum zai wasa da ita ba wasa da sakaci da zakar fidda kai yana zuwa ta ɓangarori kamar haka ɓangare na farko aslan mutum ma ya nuna rashin damuwa a kansu allah ta'ala ya sauke aslan ma ya nuna rashin damuwa shi a kansu shi bai damu ba da ya fitar da ba ya fitar ba ɗaya kenan sakaci akan zakar da kai shine ya fitar da ita daga asalin hatsin nashi ko ya so shi daga kasuwa hatsin amma sai ya ajiye a gida ya kasa fitarwa kullum da ke ko ce ina yara ina wane ina wane kaga ta yi kwana ɗaya kwana biyu ba a fitar ba wannan sakaci ne sakaci na uku shine ya fitar ya miƙa ta ga waɗanda ba su suka cancanta ba kowane ɗaya a cikinsu sakaci ne ya zama na shi dai bai damu ba zakarfar da kai ko ya yi ko ba ya yana ganin ba daidai ba ne to wannan azumin shi yana cikin ruɗani azumin shi yana cikin ruɗani allah ta'ala ya sauke abu na biyu shine sakacin da ya fi kowanne kulura da kyau ya so zakar ga zakar ya so ya kawo ta gida amma ya kasa ya kasa tsayawa duk da wancan shi ma sakaci ne sosai da sosai amma wannan fa ya so zakar ko ya fitar da zakar daga cikin buhu ya ware ta abin da za a yi shine a hannun ta ta ga waɗanda suka cancanta amma sai ga ya kasa tsayawa ko ya kasa sa ido shi yana ganin ai ya kammala ya far wa mai gadi ya fitar ko yaron gida ko waye waye waye Allah ta'ala ya tsare saboda mu kiyaye zakar da kai ba karamin al'amari ba ce tun da kaga an ware babi na 37 a muwatta babi na 38 babi na 39 babi na 27 28 29 babi na 30 duk waɗannan abuwa guda hudu duk an ware su ne domin bayani akan zakar da kai kafin fahimci ibada ce tabbatacciya sananniya a musulunci shi sa ga an mata babi kaza kaza kaza kaza ake bayaninta duk abin da yake a musulunci sannu a hankali za ka karanta shi a musulunci amma duk abin da ba musulunci ba shekara dubu za a yi ta nema ba za a same shi ba tuburu da kyau in dai abu musulunci ne sannu a hankali za a gan shi a littafi ana karanta ai zakar da ke tun daga ishmawi aka fara magana ta in gani wannan da kyau ko ishmawi ga bayan iziya kenan bayan ahalari kenan aka yi bayanin zakarfu da ke to duk abin da yake musulunci ne addini ne za ga an yi bayanin hukunce sa da yadda yake da yadda ake yinsa amma ko abin da ba addini ne sai ga zanci to ai kai ba da diya da kai dai ya dai yi dai ai san manzo ne ai wannan ya zama wala talbis al-haqqa bil batil kenan wala talbis al bil batil domin al-haqqu din shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-batil din kuma shine maulidi sai a rikita mutane a ce san maulidin shine san manzon Allah ka ji ma ana gayyatar masoya ga duk waɗannan abubuwa da ba su da alaƙa da addini da duk dangogin ire-iren waɗannan abubuwa ba za ka taɓa sanin su a littafi ba balle har a ce an yi bayanin hukunce-hukuncen su ga tabbato su a shari'a ga hikimomin su ga in ka zo ka samu an fara maulidi da minti biyu ya za a ka cike gurbin wannan minti biyu din dan ka zo ka samu an fara sallah azhar mai raka'a hudu ka samu an huce gada raka'a daya ai kaga zaka miƙe ka karo shi dai za ka yi itimam ne ko za ka yi kaza kullum da ke ko zaka yi fatiya da sura ne ko fatiya kaɗai za ka yi alhuhin da ga akwai hukuncin eh to shi maulidi ka zo ka samu an fara da minti talatin ya za a yi ka ciko gurbin wannan yanzu ka zama masu buki to ka ji inda musulunci ne inda musulunci ne duk da ka samu bayanansa kullum da ke ko mutum ne bai da lafiya yana ana azumin watan ramadan sai ya sha guda uku sai bayan ramadana ya samu sauki fa'idatun min ayyamin ukhar duk za duk bayanai na musulunci dai za ga duk yadda ake daidaita su kai kaza kai kaza amma in ba musulunci bane zahirin shi kawai zai nuna maka ba musulunci bane nasallahu salamatu wa قال مالك رحمه الله باب من تجب عليه زكاة الفطر bayan mun yi magana akan abinda ya shafi sababin zakar da kai shine sanadiyyar kammala azumin watan ramadana kenan ba a yin azumin wata ba a zakar fidda kai kafin ramadana kun lura da ke ko ɗaya ko biyu ga watan ramadana murna zuwa wata ba a yi shi ko babba sallah a ana yi ne a ƙarshen watan ramadana zuwa farkon watan shawwal shine lokacin da ake zakar fidda kai kuma eh, mun ji tabbatuwarta a shari'a ta bangaren alkur'ani mai girma da malaman tafsiri suke bagada da kuma ta bangaren hadisi za mu karanta hadisi a kabin da ya shafi zakar da kai da abin da ya shafi maganganun sahabbai da tabi'ai da yadda ake yin ta da kaza da kaza wanda ke tabbatar maka da addini ce sai malik ibn anas ya ce babu man tajibu alaihi zakatul fitr babun da zai bayanin wanda zakar da kai ta zama wajibi a kansa shine matakin farko kun da ke ko bayan muqaddima ce muqaddima ta a shari'a da kaɗan daga cikin hikimominta da mecece ita ɗin yanzu za a shiga bayani a kanta to tunda za a shiga bayani a kanta matakin farko shine ka san waye zakar da kai ta zama wajibi a kansa ina fata mun fahimci wannan da kyau qala rahimahullah haddathani yahya an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara radiyallahu anhu kana yukhriju zakatal fitiri an ghilmanihi alladhina biwadi al wa bi khaybar قال عبيد الله ابن يحيى الليثي yake cewa haddasani yahya yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi ya karantar da ni wannan yahya ibn yahya al-laisi ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftil haramain ya rasu shekara ta tara an nafi daga nafi'u maula umar ya rasu shekara ta 117 anna abdullahi bin umara lalle abdullahi bin umar ya rasu shekara ta 73 kana shi abdullahi bin umar ya kasance yukhriju zakatal fitri yana fitar da zakar kai an ghilmanihi daga bayinsa yana fitarwa da bayinsa zakar kai allazina biwadil qura waɗanda suke a wurin nan da ake kiran shi wadil qura wa bi khaybara da kuma waɗanda suke a khaibar wurare nawa kenan biyu waɗannan kaga yanzu kenan masa'il matsala ta farko kenan ubangida yana fitawa da bayinsa zakar da kai kuna jina da ke ko kenan zakar da kai wajibi ce akan bayi wa zai fitan musu shine wanda ya mallake su ɗaya kenan matsala ta biyu ba a ce dole bayin sai suna tare da kai ba ko da waɗansu suna gonaka da ke gaba ga abin nan unguwa kaza ko ƙauye kaza wasu kuma suna wuri kaza duk da suna ƙarƙashin kulawa ka ne kuma aikin ka suke a waɗannan wuraren saboda haka zakar da kai wajibi ne ka fitar musu domin abdullahi bin umar ya kasance yana fitar da zakar da kai ga bayansa shi yake da bayan kuma shi ke fitar musu da zakar da kai waɗanda suke a wajin ƙura da kuma waɗanda suke a haifar. قال وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما fala zakata alaihi fihi ƙala sai malik ibn anas ya ce ubaidullah bin yahya ibn yahya allais ya ce wa haddasani an malikin wa haddasani in ji kenan ya ce kuma yahya bin yahya ya karanta da ni wannan an malik daga malik ibn anas anna ahsana ma sami'tu malik ibn anas ya ce mafi kyawun abinda na ji malamai suna cewa Fima ya jibu ala rajuli na abin da ya zama wajibi a kan mutum min zakatul fitri na abin da ya shafi zakar fidda kai ko zakar kono annan rajula lalle mutum mana ji da ke ko mutum yu'addi zalika yana fitar da zakar fidda kai ne an kulli man yadmanu nafaqatahu akan kowan duk mutumin da ya zama wajibi ya ciyar da shi dauki ka'idar duk wanda ya zama wajibi ka ciyar da shi to wajibi ne ka fita mai da zakar da kai kun gane ko kuna nan batun hukunci ake yi ina son mu dinga gane hukunci hukunci shine duk wanda yake wajibi ne ka fita mai da zakar da kai aka ciyar da shi wajibi ne ka fita mai da zakar da kai kun lura da ke ko kenan sai matar ka bata ka fita mata da zakar da kai ba in kana da matar sai ta kai mutum kara in ta kai ƙara sai alƙali ya tilasta shi ya fita mata da zakar da kai ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko ɗaya kenan sai kana da aboki kana da aboki sai ka ce ku nawa ne a gidanku sai ce ai daga shi sai mata shi kwaya ɗaya da ya yi abin nan sabon aure ne sai ka ce to ka sa shi cikin lissafin zakar da kanka kun da kyau ko abokinka makwaucinka su nawa ne a gidansu duka za ka fita musu da zakar da kai wannan duk babu ihsani ne shi yasa mu dinga bambanci da hukunci da kyautatawa kaga wannan babu mutalaba yaran aikinka da suke maka aiki a gida wanda suke eh, abin gyara fulawa kullum da ke ko da direbobi ba kana biyan su ba eh to tunda kana biyan su albashi ciyar da su ba wajibi ne a kanka ba ba bayi ba ne kana biyan su saboda haka ba za ka fita musu da zakar da kai wajibi a kanka ba kuna jini kun fahimci magana ta da kyau ko sai ya zama ka ce duk ma'aikatan gidanka da masu gadi ne da masu da direbobi ne da yan aike ne duk za ka fita musu da zakar da kai duk ya yi kuma hakan ma shi aka fi so muna jina da ke ko hakan shi aka fi so amma za su iya nema a shar'ance cewar dole ka fitar musu a saboda ba wajibi ba ne ka ciyar da su ina fatan kuma fahimci wannan da kyau ba wajibi ba ne ka ciyar da su ai za ga akwai abubuwan da yake ba wajibi ba ne ka ciyar da su tunda kana musu albashi amma in ka lura da kyau in an yi abinci mai maiko a gida duk kana fito musu da shi gida kowa ya lallasa yawwa so mu dinga bambancewa ka gane me haƙi me haƙinka da za ka iya kururuwa a kai menene kuma ba haƙƙinka ba in an maka maka isani ne saboda haka duk mutumin da ka fitar mai da zakarfa da kai ta yi kullum da kyau ko da shi da iyalansa ko yaran aikinka a shago ko yaran aikinka ko waye duk in ka fitar musu duk ya yi ko yaran unguwa ne da waye da waye da waye ko a masal duk waɗanda ka fitarwa ya sani dai cewar ka fitar mai da zakarfa da kai wannan ya yi yanzu muna magana wanda yake wajibi ne sa malik ya ce duk wanda yake wajibi ne ka ce da shi to wajibi ne ka fita mai da zakar fidda kai in baka yi ba yana da mai mutalaba mutalaba mai mutalaba shine ya nema in ya fuskar ya kai ka kara kotu cewar ka fita mai da zakar fidda kai ba ko ka ce ba za ka fita mai da zakar fidda kai ba to waɗannan su ne sai mu bambance menene hukunci menene kuma abin da yake ihsani da kyautatawa wala budda lahu min an yunfiqa alayhi wanda yake ba ba makawa dole sai ka fitar mai da zakar eh, sai ka ciyar da shi to wannan dole ka fitar mai da zakar da kai wa rajulu to ka sani mutum yu'addi an mukatabihi yana fitar da zakar da kai akan bawansa da ya dora mishi fansa shine mukatab in dai kaza an ce mukatab shine bawa da aka dora ma fansa aka ce je ka kawo kaza ka zama da kun da ke ko ya ce je ya kawo dubu ɗari biyu da hamsin ka zama ɗa duk wata uku ka kawo dubu hamsin duk wata uku ka kawo dubu hamsin wata nawa kenan eh a dubu ɗari biyu da hamsin duk wata uku ya kawo dubu hamsin wata goma sha biyar shine jaman kenan shine jaman. duk wata uku ka kawo kaza ko duk wata ɗaya ka kawo kaza ko duk sati ka kawo kaza to yana kawowa yana kawowa kafin ya gama kawowa sai zakarfar da kai ta shigo cikin kwanakin kullum da ke ko to ya zama dole ka fitar mai da zakarfar da kai domin har yanzu rigar bauta tana tare da shi bai zama ɗa ba ne muka eh a sai mun zo kuma babu nafaka dole ne ka ce da shi ko da ke dole wannan ba lalle ba ne saboda ba dole ne ya kawo maka abin da ya samu ba wa mudabbarihi hakan nan bawa mudabbar in ka zance bawa mudabbar ko ka zance mudabbar shine wanda aka ce bayan yarasu ya zama ɗa mana bayan mai bawan ya rasu to shi wannan bawan ya zama ɗa shine mudabbar shine an dubure bayan rasuwarsa ya zama ɗa sai bawan ya je ya kashe shi eh, ya zama ɗa معاجل المحظور قبل آنه قد باب الخسران مع حرمانه ورقيقه da bawansa kaga bawansa bawansa ba'a ce mudabbar ba ba ce kuma mukatab ba qala rahimahullah kullihim duk gaba ɗayansu nan da muka ambata da mukatab da mudabbar da raqiq gha'ibuhum wanda baya nan wa shahidihim da wanda yake nan dole zaka fita musu da zakar da kai dole za ka fita musu da zakar da kai man kana minhum muslima amma wanda ya kasance daga cikinsu musulmi musulmi ake fitowa da zakar da kai ji da ke ko musulmi ake fitowa da zakar da kai wa man kana minhum litijara hakan na ma waɗanda suka kasance na sayarwa ne bayi ne da ike da su ba wai yana da su ne dan aikin ruwa ko wasu ayyuka ba a ya so su ne dan ya sayar kafin ya sayar da su sai zakar da kai ta yi to zai fita musu da zakar fita kai shine li tijara aw li tijara na sayewa ne ko ba na sayewa bane duk zai fita musu da zakar fita kai wa man lam yakun minhum muslima amma duk wanda bai kasance musulmi ba daga cikin su fala zakata alaihi to babu babu zakar da kai a kansa shi musulmi da yake da su fihi a dangane da wannan bawan da ba musulmi ba to da ka sai mu kiyaye kenan bawa ma ana fitar mai da zakar da kai wa zai fita mai da zakar da kai shine ubangidansa amma bawan da yake musulmi to yaran gida da ake da su yanzu yan aiki da ake da su ba bayi ba ne shi ya sa ma kake sallama su kullum da ke ko ko kuma ya ce ya kammala zai koma gida ce ya zo ya sanar da kai ne insha Allah ta'ala zai koma gida nan da sati uku ko nan da wata daya a ga inda bawa ne ya babu sallama ko su ba ma za a kamanta su da bayi ba ba ma kwatantawa da bayi ta kusa ko ta nesa ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka hukuncinsu daban hukuncin bayi daban bayi da suke bayi annabi sallallahu ta'ala ya ce ku kyautata musu ku kyautata musu bayi da Allah ta'ala ya sanya su a hannun ku kyautata musu to ina ga yan aiki kuma da su ba bayi ne ma ya zama ana taka musu tsawa ana fatali da su ana kaza kaza kaza wannan musulunci bai karantar da wannan ba musulunci bai karantar da wai daka ma dan aiki tsawa ka yi kaza ka yi kaza wannan ba tsari ne na musulunci ba wannan kenan sannan kuma mu sani cewar ba wajibi bane mutum ya fita musu da zakar da kai amma babu ihsani ne in yayi kuma ya kyautata saboda kada ya ce ya ji karatu an ce ba wajibi bane ce ya daina a'a ana bayanin hukunci na shari'a ne kun lura da ke ko inda ya fita musu da zakar da kai yanzu ya samu nurin ala nur haske ne bisa haske kun lura da ke ko yana da tsari ya musu dinkin sallah ya musu sallama sallah ya fita musu da zakar da kai duk yayi ina fata mun fahimci wannan da ke ko to kuma dan yayi bara yayi bana sai abu yayi bara waccan yayi bara sai bana ya ce to kuma kowa ya je fitar da zakar da kai ba za a zo a ce alhaji yayi rashin mutunci ba kullum za ka yi magana ne za ka yi surutu ne akan abin da kake da haƙƙi a kai ba za a ce ya yi su ya yi abin nan ba shi ma bana ya saba fitar da zakar da kai bana bai fitar da zakar da kai ba ka da hurumin ka kai magana a kai dan ya sallame ka ya ba da kai kullum mutum ya san yana magana ne akan abin da yake da haƙƙi a kai amma yaron bai kai shekaran ballaga ba iyayen shi akan iyayen shi ba amma shi kuma bai kai shekarun balaga ba yana hannun hannunsa kenan a ah, zai fita mai da zakar da kai insha Allah ai musulmi zai tashi tambayarsa shine mutum ne yake ba ba bayi ba ai da mun ce ba bayi bane yan aiki yan aiki ne ba bayi bane kun lura da ke ko dan kada ma a kwatanta su ba su ma da alaka kuma na faɗi manya-manyan dalilai yazo zai ce maka zai tafi gida sai dai ka ce to amma ko ai da ka dan daga ko zuwa ƙarshen wata me yake nufi zai ma sallama da zai maka ta zama mai gwabi shine amma ba ai ba sallama ubangidan shi ya ce zai tafi gida yau kun fahimci magana ta sai ce mutum ne yake da yake da yara da basu balaga ba amma iyayensu ba musulmai bane suna wasu wurare kuma waɗannan suna musu aiki yana sallama su zai iya fita musu insha Allah ta'ala zai fita musu ai za su tashi musulmai ne tunda suna hannun musulmi kuna jina da ke ko قال مالك رحمه الله في العبد العابق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكان غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته قال رحمه الله فإني أرى أن يزكي عنه وإن كان إباقه قد قد طال قد طال قد طال قد طال قد إيه؟ طال

abu ai ba rubutu ba ne yanzu pronouncing ne ai ba rubutu ba ne huruci ne sauci ne wa kada sahabar zailan da fa zalla zarnabun jalatu safahu babu sadun a ciki babu ta'un a ciki wa kad sahabat zailan zafa zalla zarnabun jalatu sabahu aga babu ta'un a ciki yawa kun ji yara wai yana lissafa wuraren da ake idgama din dalun na qad ne sai ce wa qad sahabat an samu me sinu sinu ana idgamun na qad a cikin sinu a ce qassami Allahu qawlan lati tujadiluka kullum da ke ko eh, qassami Allahu amma ba sai ka je ka koya ba karka je ka ji ana cewa in ba ka bai za abin to shi ne kaga babu tsawon a ciki ah, qad qala wa isa minhu fala ara an yuzaki an qala malik rahimahullah fil abd al bawa da ya arci bawa da ya gudu shine al abiq wanda ya gudu da sayyidahu lalle ubangidansa in alima makanahu in ya san wurin da yake ya san inda ya gudu kun lura da ke ko aulam ya alam ko ma bai san ina ya tafi ba wa kana da kari qariba kuma ya kasance gudu rashin ganin shi da ba a yi ba din bai jima ba wannan ji da ke ko ba a dade ba wa huwa yarju hayatahu kuma yana fatan ba wannan nashi yana nan a raye wa raj'atuhu kuma yana fatan ya dawo fa inni malik ibn anan sai ci to lalle fa ni ara an yi zakiya anhu ina ganin ya fita mai da zakar da kai kulura da kyau ko bawa ne ya gudu mai bawan bai san ina yake ba ko ma ya sani amma guduwar da i bata jima ba sannan yana fatan yana nan a raye kulura da kyau ko kuma yana sa ran zai dawo to za a fita mai da zakar da kai ta yaya zai kasance yana sa ran zai dawo watakila ya taba yi ya dawo ya taba guduwa ya dawo ya taba guduwa ya dawo sai ga sai a ce ya diya da ake zai dawo saboda ya yi so daya ya dawo ya yi so biyu ya dawo da sauran misalai dai da mutum ya kan kula da su a kan haka qala maliku rahimahullah wa in kana ibaquhu qad tala amma idan guduwar da itari tsawo an ta sare sati ɗaya sati biyu an ta sare an ta sare wai ya isa min kai ai ya ɗeba tsammanin fa wannan bawan ba zai dawo ba dan ba kamar yadda ya saba ba ku lura da ke ko fala ara an yi zaki an ba na gani fita mai da zaka kuma ba na gani fita mai da zaka qala malik rahimahullah jibu zakatul fitri ala ahli albadiya kama jibu ala ahli alqura wa dhalika anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يجي تجب زكاة الفطر زكاة الدكي تنا زما واجب على أهل البادية أكم متانا كركرة lura da ke ko mutanen ƙauyuka zakar wajibi ta zama zakar fidda kai ta zama wajibi ga mutanen ƙauyuka kamar yadda ta zama mutane ga wajibi ga mutanen birane mutanen alkariyu kama ta jibu ala ahlil ƙora kamar yadda ta zama wajibi ga waɗanda ke cikin alkariyu cikin birane alkariya daban birni daban fa domin birni shine madina birni shine madina alkariya kuma shine ƙaramin gari da bai birni ba kullum da kyau su madina tana gaban alƙari amma galibi madina tana zuwa ne garin da ya zama madina tana yana haɗuwa ne da addini so ko gari ya kai nan kilomita 100 nan kilomita 100 in babu addini bai zama madina ba kullum da ke ko in babu washington yanzu zai aka kira ta madina babu addini a ciki ba musulunci a ciki ba za ka ce gari ne na musulmi ba saboda haka ba ta zama madina ba sai ta zama ƙarya gari da yake da almadina to gari ne da duk cikai shi sai ya hada da addinin musulunci shine zai zama birni kenan amma ba babu addini har yanzu ƙauye ne har yanzu ƙauye ne don addini shine so duk dan birni da kake gani shi dan birni in jahili ne in bai san addini ba ba ƙauye ne kullum da ke ko in bai san addini ba ba ƙauye ne ai ƙauye ma an ce saboda ana da ƙarancin addini ne a wurin saboda shi sa ta zama ƙauye ai amma in akwai addini ai nan ne birnin kullum da ke ko daga sai ka bambance malik ya ce zakar da kai ta zama wajibi ga mutanen karkara kamar yadda take wajibi ga mutanen birane wa zalika abin da ya sa maka faɗi wannan anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma ki Allah tsira da aminci alas tabbata a gari shi ya ce fara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farada zakata fitri ya faralanta ya wajabta zakar da kai min ramadana da ake yi a ƙarshen watan ramadana alan nas ya wajabta ta akan mutane ne baki daya ala kulli hurrin akan duk wanda yake da aw abdin ko bawa zakari namiji aw unsa ko mace min musulmi na cikin musulmai zakar da kai ta zama wajibi a kansu mutum ya fitan makansa kansa mata miji ya fitan mata kun lura da kyau ko ya'ya ubansu ya fitan musu ina fata mun gane wannan da kyau minal musulmi na cikin musulmai dole wanda za a fitowa da zakarfa da kan ya zama musulmi ko wanda zai fita ya zama musulmi shine abin da ake bukata to ko lura da kyau ya ce minal na abin da ake bukata na wanda za a fitowa da zakarfi da kai shine ya zama musulmi in dai ya zama musulmi to ya zama zakarfi da kai ta zama wajibi a kansa kun da kyau ko zakarin namiji ne a unsa ko mace yaro ne ko babba yaro ne ko babba ne duk zakarfi da kai ta tabbata a kansu kenan tunda musulunci aka kalla aka shar'anta ta ta zama wajibi akan makaho eh makaho gurgu kuturu duk zakarfa da ke ta zama wajibi a kansu tunanin 'yan najeriya ne yake ganin kamar wannan ba zakarfa da ke bai zakarfa da ke ta zama wajibi a kan kowa wani malar rura ya samu ta kariya yake cewa zakarfa da kai ta zama wajibi a kansa kariya ce ba allah ta'ala ya ba shi lafiya yake buga waya cewar ta zama wajibi a kansa a ga gobe ya tunkure a gefe fa ana ta lodawa ba ana ta dura ta zama wajibi a kansa ta zama wajibi a kansa kun kuma mai ci magana ta da ke ko saboda haka in ma bai da shi ne a wanda aka tara mai sai ya fitar in ma bai da shi sai aka kawo to a wanda aka kawo min sai ya fitar kuma mai ci magana ta da ke ko saboda kada mutum ya wasa da zakar da kai ba a wasa da zakar fidda kai ƙalar rahimahullah babu makilaci zakatar fitar. babin da zai mana bayani kan awo na zakar fidda kai awo nawa ake bayarwa tun da mun san mun ji a kan wata zama wajibi a kan dukkan wanda yake musulmi mace ko namiji yaro ko babba sai bawa ko ɗa ko kuma ɗa ko bawa sai dai wa zai fitarwa da bawa ubangidansa wa zai fitarwa da mata mijinta kullum da ke ko in ba ta da miji kuma waliyinta kisa ka ga mata a musulunci babu mace mai zaman kanta babu waliyinta in mun ce waliyinta ɗanta na ciki babanta na ciki wanda take a wurinsa ina fatan kuma yanci magana ta da ke ko idan a wurin ɗanta take ɗanta ne zai aurar da ita to yanzu shi zai fita mata da zakar don shi ne waliyinta kun lura da ke ko? Eh? eh shi zai aurar da ita wacce yaro ne zai aurar da maman shi ɗa ne zai aurar da maman shi ƙwarai ba namiji ba ne? kai shi kai ba kitabu ne kai muke yi ba a'a namiji wai yana kallon wannan zai ce mama wannan ba da gaske yake yi ba ko ba kai ba zai ce wannan mama wannan ba da gaske yake yi ba da je wane ne kowa ne kowa ne shine so a musulunci mace ba ta zaman kanta ko dai tana wurin mijinta ko tana wurin waliyarta saboda karauce tangaranci kulawa da ita ake yi to hakan nan kuma yara ƙanana su iyayensu su fita musu da zakka ta fidda kai alaikum salam taɓa hankali eh, gidan marayuwa ce zai dinga fita musu da zaka shine wanda ke kula da su zakar fidda kai shine wanda ke kula da zakar yake kula da su wanda ke kula da su wurin cin abincinsu kullum da ke ko ba ana ba su abinci ba ana ba su sabulun wanki ana share wuri to ai a akwai mai kula da su to zai yana cikin ayyukan da za a yi musu da karfin da kai almusalam da kai ya dinga fitarwa da musulmai yake ba su kyauta kenan mana ya ba su kuɗi ya ce su je fitar eh, yana bayarwa dai haka mutum ba musulmi ba ne ko lura da kyau ko da lokacin zakar da kai ya yi ko lokacin ramadana ya yi sai dinga ɗaukan amfani yana abinci yana bayarwa ko kamar shinkafa ko gero ko masara ko idan gaba da kuɗi duk wanda aka baya in ya ci ya ci halas malas kuna jina da ke ko shi kuma ya bayar shi kenan amma yana da lada bai da lada musulunci ake bukata kafin ya kai ga wani wanda ya kwarai kuwa tambayar na tana da matukar muhimmanci da wanda ya azumi da wanda bai azumi ba duk zakar da kai ta haukansa sai ka ji ana tambaya wai shi bai samu ya yi azumi ba saboda bai da lafiya ko saboda ba ta da abin nan ta haihu ba ta azumi ba wai zakar da kai ta haukanta ko ji jumla da aka faɗa yaro ko babba wannan jina da kyau ko ko yaro da aka haife shi yaro da aka haife shi kafin a sanar da ganin watan ramadan ganin watan shawwal kullum da ke ko ko kuma an haife shi ne dare na sallah mana yau azumi 29 an kai azumi 29 ana buɗe baki aka haife shi ya shiga zakar da kai eh? ah, ya shiga zakar da kai don yanzu ana maganar yaushe ne ta zama wajibi yaushe ne fitar da zakar da kai ya zama wajibi kuna ji da ke ko yaushe ne ya zama wajibi shin daga lokacin da aka sanar da ganin wata ko ko daga lokacin da alfijir ya keto duk hukunci yana ginuwa ne a kan wanda ya rasu bayan an ga wata alfijir bai keto ba za a fitar mai da zakar da kai saboda ya rasu a lokacinta ya rasu a lokacinta na fatan kuma yi ci magana ta da ke ko ka duk san masail ne ba ƙananan masail ba kenan masail na zakar da kai ba ƙananan masail ba ne da ake tattauna su yana ka wai ta ji cewar ko ya ji cewar ai bai samu ya yi azumi ba wai zai yi zakar da kai ko ba lazim ya yi zakar da kai wajibi ne ya yi zakar da kai wana ji da ke ko saboda haka wajibi ne ya yi zakar da kai wajibi ne kuma ya fitar da ita inda ta dace ake sare bai da uba ko a a a gane bai da bai da ba a san baban shi ba ina son ku lura da kyau duk wannan bayanin da kuka ji an yi magana na yi magana ɗansu me musulunci ya kalla ya shar'anta zakar da kai ya zama na musulmi ne kawai na faɗa minal musulmi cikin musulmi in dai shi musulmi ne to zakar da kai ta hau kansa an ga haka na ce makaho da kuturu da gurgu da wanda ake kira muskine da hausa da ba da larabci ba duk za su fitar da zakar da kai kullum da ke ko talaka da yake ganin shi bai mallaka ba ai kun ga a farkon darasi mun yi magana me mutum zai mallaka ya zamana ya mallaki nisabi na zakar fita kai shi ne ya mallaki ɗori kan abincin ranar wace rana ranar sallah in dai ya mallaki abin da ya ragu bayan ya cire abincin ranar sallah to ya mallaki abin da ya kai zakar da kai misali misali mudu uku yake ci a gidansa sai zama na yanzu yana da mudu biyar to ga an muka cire mudu uku na abin da zai girka a ranar sallah sauran mudu nawa kenan biyu wannan mudu biyun karfe da kai ta hau kansa in ya fitar inda ya tsaya ya wadatar shi kenan abin da ya iya kenan abin da ya mallaka kenan la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha kenan amin shi ne ya fitar da buhunan ya ce a kai wasu wani ba ba ka yi ka fitar ba shi wa shi ba musulmi ba eh. shi din da yake eh. fitarwa da yaran aikin su ko wani abu nasa eh. sai ya fitar da kansa zakar ya bayar ko ya fitar da buhunan ya ce a raba wasu wani ya je a bayar ba kai ya ba ka ba Mana shi yana ganin ya fitarwa da kansa kenan oho ma'ana na kamar shi ba musulmi ba ne sai ya fitarwa da musulmai yaran aikin shi da muka yi magana kullum da kyau ko muka yi magana ya lissafa su ya ake yi da wane da wane da wane da wane ya fitar musu insha Allah ta'ala ta yi ban gama ne akan haka ba Allah ta'ala ala eh eh eh a kaga kaga mun yi magana a karatun cewar asali duk wanda kake biya albashi shi zai fitar kun lura da ke ko yanzu shine yana ganin babin kyautatawa ya yaba ma aikin da suke yi kun lura da ke ko sai ya lissafa su sai ya fitar musu da ya fitar musu ta sauka a kansu yanzu ba muna magana ya samu lada ko bai samu lada ba ne tun da ya fitar musu ta sauka a kansu ko ku har yanzu ba ta sauka a kansu ba ko ba ita ce tambayar ba kullum da ke ko za mu tara a darasi na gaba insha Allah eh na ba musulmi ba eh eh ba za su fita mai ba ba za su fita mai ba kuma shi yake ciyar da su amma su musulmai ne suna zuwa masallaci eh to haka yanzu sai su yi kokari su tambayarsa shine mutum ne yake da yake da yaya su 'ya'yan su ne musulmi shi ba musulmi ba ne suna zuwa duk harkokin addini ana yi da su to yanzu ya magana zakar da kai za su yi kokari su fitar ne makansu sai dai idan irin wannan ne ya ɗauka ya ce su je su fitar kun da ke ko ta sauka ya fita in ɗauka in ya ɗauka ya ba su ice gashi ku je ku fitar kun ga wannan kai tsaye ta sauka a kansu idan shi ne ya lissafa su ya lissafa su ya lissafa su ya lissafa su ya lissafa su ya lissafa su ya ce su nawa ne kaza nawa ne sai ya fitar da shi sai shi ya mi ya ɗauka ya ce a kai ma wane da wani kaga sai i tasarrufi a kai kaga ai inda ya ba su ne sai mu ce to sai su kudin niyyar kaga sai su shigar da niyyar su ko to yanzu sai i tasarrufi wurin mika ta nisa na ce sai mu tara a darasi na gaba insha Allah ta'ala amsa za ta fito na fiti na zakar fita kai ai ranar aka fada abin da zai ci a ranar da safe da rana in dai ya cire abin da zai ci a ranar shi a karan kansa ban da rabon abincin unguwa na sallah kun gane ko ban da rabon abincin unguwa na sallah rabon abincin sallah ban da shi a'a wanda zai ci a karan kansa in dai ya raba akan wannan in dai ya cire abin da zai ci a karan kansa sauran abin da ya ragu a kan shi ne eh, in ya cire na rana da safa da dare shi kenan abin da ya saura sai ya fita da zakar da kaga ya yi dalla dalla ke na idan Eh. ya ce idan doya ce da alabar rogo fa kulura da ke ko za mu zo kan maki babu makilati zakatar fitar awo na zakar da kai kun gane ko mana da awo na mudu mana da awo na alwazinu ko na gram kenan na scale da sauransu in muka duba muka ga a awo za ta kai kaza to a wazan za ta kai nawa ita kuma kaga doya sai a duba a ga nauyin nawa ne kenan in doya ce sai fitar da doya daman galibi ana fitar da jullu uti ahlul balad mafi yawancin abincin mutanen garin shi ake fitarwa lura da ke ko idan ya mutanen garin shi kwaki ake ci da rana shi ake ci da daddare shi ya fitar da zakai shi ne abin ba ga abincin ku shine gubar wasu ba abincin wasu shine gubar wasu eh eh

za mu yi makila kuma sai tambayoyi suka shigo kullum da ke ko so za mu jira makila sai darasi na gaba insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اي نعم. ya ce idan mutum tun da musulmi za a fitowa sai zama ne yana da mata musulmai da wanda ba musulmi ba ba zai fitowa wacce ba musulma ba kullura aka kuma ba zai ci gadon ta ba ba ta ci gadon shi kwarai kuwa za mu zo daurar gado a yi kwanan nan za a yi ta insha Allah ta amin eh eh nan eh. kwamitin marayu wana ci da kyau ko kwamitin marayu da masu kulawa da gidan gajiyayyu shin su za su fitar musu da zakarfa da kai ko kuwa gwamnati ce lura da kyau ko ai ga kwamitin marayu kwamiti ne da ba na gwamnati ba zaman kansa yake yi to sai ya duba ya ga cikin ayyukan shin marayun ana fita musu da zakarfa da kai eh a to inda ba a fitarwa da a'a ai kun ga bincike ne ai ya dangana unguwa zuwa unguwa wayewar kwamitin unguwa zuwa ga wayewar kwamitin unguwa idan na unguwar ku ba a fita musu da zakar da kai na wasu unguwar ta yi ana fita musu ba ina cewa fita musu da zakar da kai a kwamitance ba a ina cewa su waɗanda suke rike da su ai kwamitin marayu ba wai yana da gidan marayu ba ne da yake ajiye su a ciki suna hannun iyayensu ne to idan ya zama na iyayensu suna fita musu da zakar da kai shikenan amma idan ya zama na kun yi bincike kun tabbatar da ba a fita musu da zakar da kai to ba zakar da kai ita ce gaba da ɗinkin sallah kuma yanci magana ta da ke ko so sai a sanya wannan a cikin abin da za a fuskanta a ramadana mai zuwa sai a yi bincike sannu a hankali a hankali babu gaggawa shin ana fita gidan da suke suna fita musu da zakar da kai eh shikenan ba abin da ya sha kanku da wannan ku ce za ku ɗauka in ba a fitan musu to shikenan sai a sa su cikin lissafin fitarwa kuma bai ci jumla ta da ke ko amin ai ba mu kammala ba yau darasi ne maka yi kan gani za mu zo kan darussa na gaba duk za mu zo kan shi na aha to bari mu kammala insha a ah, mun yi sanarwa insha Allah ta'ala gobe lahadi muna da muhadara da za mu gabatar a nan wata makaranta abin sahaba islamic school tana opposite nnpc eh tana kallon nnpc idan hanyar fita ta nnpc bayan ka sha mai ba akwai hanyar shiga akwai hanyar fita ba to idan wannan mega station kenan eh, na nan bypass idan ka fita ba akwai injection ba yutar ba to in ka fita din miƙewa za ka yi ba wai za ka bi ba wai za ka miƙe zuwa sakatariya ba yauwa wani kana miƙewa za ga ne ko kwamfuta ne ko kwamfuta office to daidai nan wurin ne insha Allah ta'ala daidai nan wurin gobe da safe gobe lahadi da safe karfe goma na safe insha Allah ta'ala sannan gobe za mu fara daura a masallacin juma'a na ce korot karfe ɗaya na rana insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala barakallahu fikum eh yau kuma za mu rufe dawar mai tumbi insha Allah ta'ala